ya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki da zakumul alkhaira wanda ya tafi sokin mu a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta Jubal a garin shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na min Minhajul Mu'min na Sheikh Dr. Mustapha Murad ah, muna daren litinin a ah, ko ya zanto daren talatin ga watan safar ko ɗaya ga watan rabiu awwal ya ƙare da ishirin da tara kenan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida ishirin da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya mun yi karatu tuka ɗari da ɗaya jiya mun yi karatu daga shafi na ɗari uku da ishirin da bakwai zuwa ɗari uku da talatin da uku wanda mun yi bayani a kan sharhan bulaguron mace mil uku da kuma bayanan malamai guda biyar a kan mace ta tafi hajji ba tare da muharrami ba ah, mun mun fara daga maganar hassanul basari da zuhuri da katada muka zo magana su ibrahim na da shabi da dawud da zahiriya muka zo magana akwa ibn abi rabah da sa'id ibn kaisan da sauransu muka zo na hudu magana su auza'i da imamu lais da mali da shafi'i muka zo magana na biyar magana imamu shafi'i da yake cewa ko babu muharrami za ta je ta yi aikin hajji ya kawo dandazon dalilansa masu yawar gaske wancan maganganu da na kawo guda biyar akan mazabin tafiyar mace ba tare da maharbi ba ba sai aiki haji ba amma mun dawo kuma mun ɗago maganganun malamai guda hudu akan mace ta je haji ba tare da muharrami ba mun cike da maganar imamu shafi'i in an rasa muharrami tana iya zuwa aiki haji don sauke faralinta ah, mun ji dalilansa ah, amma wasu kamar su malik suna ganin a samu wasu mata dai amintattu a hada da ita wannan dai duk mun gama bayanan da ajiya yau za mu tashi karatu na ɗari ɗaya da biyu ɗari da biyu ko kuma a shafi na ɗari uku da uku da talatin da uku na hudu asafar bulaguro mala ya ce shaddun rihal tsananta bulaguro ya ce shaddun rihal mutum ya aza sirdi rihal sirdi ma'ana mutum ya tsawwala bulaguro bi ghairil masajidi salata ba ga masallatai yannan uku ba ma'ana ya ce li ziyaratil khairi bulaguro don ziyartar wurin alkhairi wa kuburi salihina da kaburburan salihai ka kai ziyara wa kabarin salihi in mun ce bulaguro na don wurin alkhairi kamar mutum bulaguro don ya je kalli makka madina ka wurare ne na alkhairi na ya je bulaguro burinsa ya je ga safa ya ga marwa kadin ziyarta wurare alkhairi da kowa bulaguro don ziyartar gabarin salihai da sahabbai ka mutu ya bulaguro da ya je kalli da ya ziyarci kabarin malam jafar rahimahullah ko kabarin gumi ko kuma mutu ya yi bulaguro don ziyartar kabarin wani sahabi wa tabi'ina da tabi'ai wa sa'irar ulama da sauran malamai wal auliya da waliyai bi kasbi tabarruki biha don niyatar neman tubarrakin wannan kabarin wasalatu fil mawadi alfadila da sallah a wurare masu falala harami ha kamar harami qaumun minhum ko aljuwaini shehu imamul haramaini ne. qadi husain min shafiiyya والقاضي اياد من المالكية والشيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة كي بلا غرو دون كذلك وجن الخير don kawai تبرك waje الخير din ko kaburburan salihai a wani gari ka hau mota ta a yau nan a da ka hau dabba ko kabarin tabi'ai ko kabarin malamai ko sallah a wurare mai falala akwai harama ha wannan ba haramuha ba sun haramtar da wannan ba laifi kana nan garin ka ziyarci kabari magabarta don ziyarar wani kabari ba laifi amma ka yi bulaguro takanas ka bar gari ka yi bulaguro ka je wani local gama ko wani state an gane ko don neman tubarakin don ziyartar kabarin wani malami ba ma sai neman tubaraki ba ko don ziyartar kabarin wani malami ko wani annabi ko eh, sorry malami ko wani sahabi ko tabi'i to malamai akwai da suka ce haramun an gane ku haramun sun ce sai dai wuri uku kawai ake ziyarta a yi balaguro na musamman ka'aba masallacin kudus masallacin alamin na madina mai na su din nan to kayi bid'a haramu ne yanzu misalin kana kano za ka iya ka zai kabari magabata ka yi addu'a akan kabarin shan eh, jafar da sauransu amma daga nan ba za ka hau mota ka je an gane ko ba a yarda a yi bulaguro don neman tubarrakin wani wuri ba sai eh, eh, in ba wuraren can guda uku ba da haka ziyartar kabarin wani salihi ka yi bulaguro don haka ko na sahabi ko na tabi'i kamar yanzu daga najeriya ka hau jirgi kawai za ka je ka ziyarci kabarin annabi a madina ko za ka je ka ziyarci kabarin sana abubakar ko umar ko usman to malamai sun ce haramun ne cikin wanda suka ce haramun kawamun a mutanen minwa cikinsu ne akwai a sheikh ne shi ake wa lakabin da shehu imamul haramai shehu imamul haramai nabi wal qadi husain min ash-shafi'iyya a mazhabin shafi'iyya qadi husain shi ma ya haramun wal qadi iyad min al malikiyya al qadi iyad a yawun malikiyya shi ma ya haramun wa shehu al-islam ibn taymiyyah min al hanabila a bangaren hanabila ka mazhabi guda uku nan suna da wakilci akan haramun ne Wata dallu sun kafa dalili bi ma fi sahihaini min hadisi abi huraira radiyallahu anhu wa abi sa'id al qala sallallahu alaihi wa sallam man zala la tushaddu rihal illa li thalathati masajid ba a yin balaguro don neman tubarrakin wani wuri sai masallatai ya guda uku almasjidil haram ka'aba kenan masallaci mai alfarma ya halatta ka yi bulaguro takanas don ka je ka yi sallar farilla ka'aba wa masjidi haza annabi ce da masallaci na wannan na madina ya halatta ka yi bulaguro don ka je ka yi sallah a masallaci annabi na madina wal aqsa masjid al aqsa na uku ya halatta ka yi bulaguro don masallacin gudus sallan ka daya a masallacin ka'aba daidai yake da sallar musu dubu ɗari a masallacin annabi na madina sau dubu ɗaya a masallacin kudus sau ɗari ɗaya to su ɗin na masallatai na guda uku ana iya hawan jirgi don su a yi bulaguro shi yasa mai hajji ya yi bulaguro don zai tafi ka'aba ba laifi ka yi bulaguro ka je dubai kaza amma neman abu kun ziyara amma wai bulaguro don neman tubarrakin wani masallaci a kuyet ne a iraki ne a iran ne ko a Sa'udiyya ne amma ba ka'aba ba ba masallaci annabi na madina ba to bid'a ce haramun ne misali mutum ya bulaguro daga nan biyu ya tafi masallacin indimiya mai duguri don neman tubarraki masallacin wannan ya bidiya amma ya je don ya saurari karatu ko tafsiri wannan ya halatta don ana bulaguro don ilimi wannan kenan ma'ana wa bi anna ziyaratul suka ce domin ziyaran waliyai bid'atun bid'a ce lam takun fi zamanin salaf babu a zamanin salaf yanzu ne kawai da bid'a ta samu gindin zama wani ya biya kudi ya tafi Senegal ya tafi Dakar yadda ake aika shi can zai je ya eh, ta ziyartar gaburburan ne. yadda ake yaka Senegal Mali su Dakar ko kuma yan shi'a da suke tafiya iraki su je karbala wane ne to wani duk bidiya ce duk bidiya ce ci gaba da cewa wannan bidiyar ce sai malai ce wa bi anna safar ila ziyara bulaguro zuwa ga irin wannan ziyarar to addi ila tikabi kasirin min al mahdura yana kaiwa zuwa ga hawan da yawa cikin abubuwan da aka hana ka ikhtilati rijali bin nisa na daga cikin maza da mata na cakuduwa na je wannan ziyarar wa huduru amkinatil lahwi da alanta wuraren wasa allati tuqamu adatun inda al-wali wanda ake yin sa al'adance wajen shugaba da aka saba ar-rihla aw safar saboda haka ba a bulaguro don neman tubarrakin wani malami yana raye koya mutu a yi bulaguro takana, sai dai in za ka je ka ɗauki ilimi ne ko ziyara haka na sada zumunci وسماع الغناء ممنوع سماعه أجازها قوم وأجاز وسكو سنجي يا على تعزيز شوي نورا رم قوم متاني بيرون cikinsu al-imam al-ghazali imam al-ghazali shi ya nuna ana iya ziyartar kaburburan wasu salihai ko da a wani gari cikin sahabbai ko tabi'ai ko wani malami a wani gari kana iya bulaguro don ka ziyarci kabarinsa in ji imam al-ghazali amma karkumanta ya saba wa mazhabin malikiya da shafi'iyya da hanabila hatta ibn taymiya yana kan bai halatta amma shi ghazali yana gani ya halatta وما li لي أن الأمر ما ذكره haula qala ga imamu ghazali yana raddi yace wa ma tabayyana li ba abin da ya bayyana gare ni annal amra ma zakarahu haula'i lalle al'amari abin da wayna suka ambata alladina tamassaku bil hadis imam al-ghazali yace wayanda suka yi riko da hadisi suke cewa man hamala nahyi nahyi ala tahrimi wai hadisin da ya haramtar da hadisin da ya hana kuma ya haramtar da ziyara balin ziyara ma'amurin biya shi kawai dai gazali ya ce shi hadisi ya ce a ziyarci magabata Sallama kun tuna عليه وسلم an نحيتكم عن زيارة القبور mamu Gazali ya ce ai annabi ce da ina hana ku ziyarar makabarta fazuruha to daga yau ku riga me ziyararta. wala ta kolo hujiran kar ku faɗi maganar sabo dai in an je amma a ziyarta na yadda ku ziyarci makabarta in ji annabi da na hana amma yanzu na yadda amma in kun je kar ku faɗi maganar batsa maganar da babu kyau a makabarta banda furta shirka banda kirari da roƙon wali ko shehi da yake cikin kabari a faɗi abu mai kyau rawahu muslim wani shine hujjar da yace wala taqulu hujran bi-dhammi an kaga da rufa al-fuhshu kar bari magana al-fasha wal hadith wa hadith inna ma warada lalle ya zo ne fil masajid akan yace wai shi abin da yasa bai yarda ba cewa wai ba za su ziyarci kabarin wani malami a wani gari ba ko sahabi ko tabi'i ya ce hadisin da ya ce la tushaddu rihal illa ila salasa masajid yana magana ne akan sallah ba ziyarar kabari ba da ya ce kada a yi bulaguro sai zuwa masallatai ya uku to ya ce masallaci me ya ce a masallaci sallah sai ya ce to tunda annabi ya ce kar a yi bulaguro zuwa ga wata kabari ba tunda annabi bai kira kabari ba sai ya ce to wannan hadisi inna ma da filma masajidi da ajiyar salati fiya ya zo ne akan ba za ka yi bulaguro don wata masallaci a nan duniya don neman tubarrakin masallacin ba sai masallatai na guda uku amma banda su kana iya bulaguro ka je wani ka ziyarci wani kabarin wani shehi wani malami wani kaza wani kaza walaisa fi ma'ana ha mashahid ba wai ma'ana hadisin wurare yake nufi ba li'annal masajid ba'da al-masajid thalatha domin masallatayya bayan masallatayyan can guda uku bayan ka'aba masallacin annabi na madina masallacin kudus mutamatsila daidai suke ba wanda ya wani wala baladun illa wa fihi masjid babu wani gari face akwai mai masallaci a ciki to shi yasa don me zaka yi bulaguro don wata masallaci amma kabarin wani din in baya garin ku baya garin ku shi yasa za ka yi kaje wani bai amma masallaci ba suna nan barkatai wa fihi masjidun fala ma'ana li ra'ilati ila masjidin akhar wa mal mashahid amma wurare Wala ta tasawa ba sa zama daidai bal bari ba ka barakatu ziyaratuha ala qadri darajati inda Allah azza wa jalla na'am law kana fi mawdi'in la masjida fihi ya ce da mutum yana inda ba masallaci walau an ya shuddar ri'ala ila mawdin fi masjid ya halatta ibla gurin je inda akwai masallaci wa yantakilu ilayhi bil kulliya insha in ya so ma ya kaura gaba daya daga garin da ba masallaci ya koma ina garin da akwai masallaci kuma laita shi sannan kai tun damuwa na hal yamna'ur yamna'u rihal shin yumnahu shin yamnahu zalika alqa'il shin wannan mai fadin zai hana min shaddi rihal ila qubur al-anbiya kaga gazali yana magana yayi mutum zai zo har wai zai hana ziyaran kabarin annabawa alaihi wassalam mithla ibrahim misali mutum a cewa ba zai bulaguro ba don zai ci kabarin annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa yahya da annabi yahya wa ghairihim da sauransu ka kabri hud kamar kabarin annabi hudu bi hadramaut a wani gari da ake kira hadramaut an kira su da hadramaut don cuta ya sauka a garin yana kamutan su ya mutuwa hadarar mautu kenan mutuwa ya zo wai ya halatta kai ziyara kabarin annabi hudu a garin hadarar salawatu salawatullahi alaihi falmar umin zalika fi iqayatil ihala hana ziyarar nan yana cikin matukar juyar da gaskiya wani maganganu waye imamul ghazali shi yana ganin ina ya halatta idza jawaza aza ya ce to in ya halatta a ziyarci kabarin annabawa in ji gazali fa quburul awliya to kaburburan waliyai wal ulama da malamai was sulaha da salihai fi ma'ana hudun ma'ana su ɗaya matsayin su ɗaya so ma ya halatta ka ziyarci kabarin wani su a wani gari wala yi ba ido an yakuna zalika wannan bai nisa ba wani ya kasance min akhrajir rihla daga manufofin bulaguro almandubu ila wannan ma mustahabbi ne mutum irin wannan bulaguro kama kamar yadda ana ziyaratar ulama a fil hayat ka ziyarci malamai a lokacin da suke rayuwa suke rayu min al yana cikin maqasudai intaha bi idah magana ya kare da karin bayani wa asluhu abinda yake faruwa annal mani'ina wayanda suka hana ziyaran kaburburan wasu kai balaguro don ka ziyarta ko ziyartar wani wuri don neman albarka wurin banda masallatai nan guda uku kasu sun kiyasi a ziyaratu ziyara wa rihla da tafiya ila ya zuwa gare ta ala rihlati da ghairil masajid salafa ya fita daga bulaguro don masallatai ya uku don annabi ce la tushaddu rihal kar a yi bulaguro don nema albarkan wani wuri da sunan ibada illa ila talatati masaji sai don masalati yau to wai da suka ce ba za su ci kaburburan ai kaza kaza a do a yi bulaguro na musamman ba don annabi ya ce ba a bulaguro sai don neman barakin wani wuri sai masalati ya guda mutasawitun fil fadli banda wayancan masallatai ba ya daka yi bulaguro don wani masallaci ba don mutum sawu ya tumfil fadl suna daidai a falala in ka yi sallah a masallacin yobe jam'i dai 27 a borno 27 a kano 27 a dubai 27 amma kaga ka'aba dubu ne dubu ɗari masallaci na madina dubu ɗaya masallacin gudun ɗari ɗaya banda su uku ɗin sauran masallaci ya duka a duniya sallah a cikin su daidai wa daidai ne a lada shi sa ba za a yi bulaguro ba banda su uku wa mal auliya amma waliyai ku ji wani maganar gazali ba har yanzu eh wai su sun yarda ba za a yi bulaguro don wani masallaci ba sai masallacin ne can guda uku To wai in ka cire uku ɗin sauran masallaci me matsayin su daya wa amal awliya amma waliyai bainahum mutafawituna fil qurb min Allah ta'ala suna da bambanci suna da rata wajen kusancin Allah wani wali ya fi wani wali ne saboda haka na iya ziyartar wani wali a wani gari wa naf'iz za'irina kuma amfanuwar masu ziyarar bi hasbi ma'arifin gwargwadon sanin su wa asrarin da sirrinsu fa kana lirihlati ilayhim da haka don bulaguro zuwa ga waliyai fa'idatun akwai fa'ida ji zane ayya fa'ida wace fa'ida ce famin tamma daga nan nudibatin rahla ko rihla musta'abi ne a yi tafiya ilayhim zuwa gare su lirrijali faqat bi qasdi zalika amma ba shi ma ce ga maza kaɗai ban da mata wa jabu an dalili tsali sun ba da amsa game da dalili na biyu ilmani yana ga wanda suka hana suka ce babu kyau bi ana ala taqdiri taslimi a bisa kaddarawar sallamawa falaisa kullu bid'ati mazmuma bal kad takunu hasana ala ma la suka ce fa ba za a sallama ba falaisa kullu bid'atin mazmuma ba kowane bidiya ce menene ba mummuna ba e ba kowace bidiya ba ce mummuna bal bari ba bukatar kuna hasara alama la yakfa akwai bidiya mai kyau yadda ba zai wani maganar da zai irin wannan maganar shi ne maganar da a shehu suwa ɗan ya kawo ta yawun imamul karafi karafi ko in ban manta ba daga izuddin bin abdussalam cewa wai akwai bid'a mai kyau akwai mumuna sun karkasa bid'a gida hudu ko biyar wanda ya karanta littafin ihya sunna zai samu akwai bid'a mustahsana akwai mandub akwai mubah akwai makruh akwai muharram bidiyoyi sun kasa shi biyar to shi ne gazali ce wannan ko da annabi da sabai ba su yi ba to wannan bidi'a ce kyakkyawa to ma na wannan magana cewa akwai bidi'a mai kyau ƙarya ne ba za ce akwai alade kuma ce mai kyau alade alade ne ba mai kyau ne ba za ce alade ba <laughs> eh, a ce wai akwai maɗaci mai zaƙi maɗaci ko mai zaƙi to bid'a kuma ji mai kyau da annabi ya ce sharral umuri mudassatuha kuma annabi ya yi ta gaba ɗaya fa kullu da fa kullu kafin bid'a wa kullu bid'atin dalala wannan yanzu yana sun sakewa ba kaga wannan magana ba a sallama mata in akwai bidiya mai kyau annabi ne zai ga mana ga bidiya mai kyau to babu dan ba mu san ashar mai kyau ba mun ga ashar ashar mai wa ajabu an dalili tsari sun ba da amsa kan dalili na uku eh shafa dalilin da suka bayan akwai bidiya mai kyau mun ce ya ci karo da hadisi annabi fa inna kullu bid'atin dalala to da annabi ne ya ce akwai bidiyoyi masu kyau sai mu karba amma maganar wani ba zai rage wa hadisi karfi ba wa ajabu an dalil tsari sun kama sun ba da amsa kan dalili na uku bi annaz zaira in lam yatayassal lahu ziyara mai ziyara in bai samu daman yin ziyara ba illa ma wujudi tilkal mafasid sai ya samu wayannan barnan fal qurbatu la tutraku li misli zalika kusanci ba bari da kun ji imamu zani wai an ce ba in ana ziyartar kaburburan shehidai ba ana cakuduwa maza da mata ba sai ya ce wai in neman kusanci ya faru amma ba a samu sai an yi wata barna fal qurbatu la tutraku li misli zalika neman kusancin ba za a bar shi ba don irin barnan da za a haɗu da shi bal alal insan bari ma ba haka ba wajibi ne kan mutum fila har ya aikata mu ya kai ziyara in ya ga ana baɗala a wurin wa in kanin bidai ya musanta bidiyo inda ake bal wa izalatu in an kana ya gusar da ita ya samu ta amma ba zai fasa ba ko da ana munkari a wajen ko ana cashewa a wurin ko dai ya je kaga ya jabi tsuntsu da zuwa da ya yi ya gaji gabanin shehi ko wali ko mufti sannan kuma ya yi da'awa ya yi wa'azi wannan ke wannan zai mamul gazali mamul gazali ya wahala duniya da don malami ne ba falsafe irin wani ba su ma yadda akwai Allah ba amma Allah ya za ya ya ya musulunta ya gyara amma shi da kansa yake kukan takaici akan barnar da yi da ya ce bai isa ya warware kwata abin da ya bata ba amma ya zo ya yi iya kogarin karshen karshen rayuwarsa ya taka rawa amma lokacin rayuwa ya tafi da yawa wa in ta ziyara amma ya samu damar ziyara ma dami mafasi tare da rashin barna ba tare da wani wace ya duru ala izalati ha wanda zai iya gusarwa kulla gaba da ya ba da ya ko sashinta, bai ta akadu lahu ziyara to ziyarar ya zame masu da karfi ma wujudi tilkal mafasid in akwai wancan bannan li yazila min hama qadara alayhi ne ya da abin da samu iko wa taraka la yadru ala izalati shay'in minha to wani lokaci kuma ko da ya je bai sai ya hana barnan ba fal aula to abin da yafi bal wajib kai ma wajibi ne a ziyaratu fi ghairi zaman tilkal mafasid ziyara a lokacin da ba na farma wai ko da ana ziyartar kaburbunan shehine akwai maza da mata ana munkare a wurin ya ce to kuma ba zai iya hanawa ba in ya je to har yanzu dai fa zuwan bai faɗi masa ba amma ba zai je a lokacin ba sai ya yi halahala ya sa ido in masu baɗalan sun watse shi ma sai ya je ziyara eh za yi sai ci gaba da cewa imamul gazali suka ce wa to ala tara annal a'imma shin ka gani ne annal a'imma lalle manya manyan magabata lam yamna ba su hana ba eh. na'am suka ce فالأولى بل واجب الزيارة في غير زمن تلك المفاسد ألا ترى شبه قديبة أن الأئمة لم يمنعوا نحو الطواف والوقوف بأرقى من من مغباتا أي بس أنا طوافي da tsayuwar arafa a wurin muzdalifa ko kwana muzdalifa warrami da jifa ga mai aiki haji ma anna fi ma zakara ikhtilafan ikhtiladan ai ikhtiladan duk da in an je aiki haji a tawafi ana garcha kuduwa maza da mata a tsayuwa arafa a kwana ba a wurin jiba ana garba maza da mata to ba hana su ba don garwayuwa maza da mata to don haka ba za a hana zuwa ziyarar kaburburan nan don cakuduwa maza da mata wa inna ma mana onarsal ikhtiladi kawai an hana cakuduwar ne la banda shi banda wani abu وتم وتمكنه ذي عقليش أن يحضر صحلرته ولا يخالف باب شاكدوه أفاد ابن حجر ابن حجر يا بعد يا أنفان وأنت خبير بأن موالد الأولياء اليوم مملوءة بالمنكرات إيه، وأنت خبير كيف ورأيني كم بعد لا الأبارين بأن موالد الأولياء اليوم مملوءة بالمنكرات وأن أعظم المرشدين la yaqdiruna ala izalatiha aw shay'in min al wajib alla yazuru fi zamani tilka al ma'ana dai ziyarar wani wuraren yana cike da miyagun abubuwa to abin da ya fi in ji su imamu gazali idan mutum zai kai ziyara irin wani wuraren ya kai su ba lokacin da akwai masu ɓarnan ba wa ilaika sharhu hadal hadis litakuna fil maqami ala tamamil basira kun ji da yana ta maganganunsa sai malai ce bari mu gawo maka sharhan wannan hadisin don ka kasance a wannan matsayin ala tamami basira kana kan basira me ya kawo cece ku can nan hadisin la shaddu rihal illa ila talafati masaji to ma'ana la shaddu rihal ala sigatil majhul wannan ka ta kan sigar me majhul me sigar majhul nafyun la tushaddu hal ba'a a tsananta bulaguro ba an kaza majhul ba don ba a yin balaguro ba a yi an ka suna ba ce wane baya balaguro ba ba ce su wane ba sa balaguro ba kawai ba a yin bulaguro nafyun korewa ake yi kenan ba a mayi yi bi ma'ana ana amma hani ne da ya ce lati ta shaddu ri'al ila ila ba a yi bulaguro sai zuwa ga masallataya uku yana nufin kada a yi bulaguro sai zuwa ga masallataya guda uku akwai lokacin da za za a kawo hali a sigar korewa amma kana le mu'minin an yaktula mu'mina bai dace mu'mini amma kana le mu'minin an yaktula mu'mini mu'minin mu'mini baya kashe mu'mini ka korewa ke yi amma me ake nufi kada mumini ya kashe mumini ce mumini ya kashe mumini ana nufin da kada mumini ya kashe mumini wani ya zuce maka ai musulmi ba ya ashar yana nufin da kada musulmi ya ashar da yana ya samu wani musulmi ya ashar shi da abin da ake nufi kenan ko da ya zuwa sikar korewa eh, kamar wani ya zo wani ya zo ce maka ina ciwon kai zan sha filajin sai ka ce masa ai ba a shan filajin a ciwon kai kana nufin kada ka sha filajin a ciwon kai to hadisi da yake ba a bulaguro sai zuwa ga masallatai ya uku kawai ana nufin kada ka yi bulaguro sai zuwa ga masallatai ya uku shine ala shine kenan nafyun bi ma'ana annahi korewa ne na fi shaddu amma hana yake nufi ay la tashuddu rihal yana nufin kada ku yi bulaguro wa ablagu min sarihin nahi to a wajen malaman usul wannan ya fi isarwa min sarihin nahi sama da hani na falo falo yanzu a musulunce duk wanda ya ce maka idan ya ce maka musulmi baya eh, kada musulmi ya yi kaza da kuma ai musulmi baya kaza to wannan da aka ce ai musulmi baya kaza na korewan ya fi karfin hali sama da fito fili a cikin kada musulmi ya kaza ya fi tsanani yanzu an ce kada ka yi kaza sai ka yi misali da za a rubuta maka zunubi ɗari to ya ce ai musulmi baya kaza sai ka yi to za a rubuta maka dubu a wuri kenan duk halin da ya zuwa sigar nafi korewa ya fi mai mu. ka duba ai da zina wala karabu zina kada ku kasance zina hali kai tsaye wala karabu malicin kada ku kusanci dukiyar maraya Hali kai tsaye aka yi wala takrabu ne kada ku kusanci dukiyar maraya illa kai wani kai tsaye aka yi amma laifin zina ko kuma eh, laifin zina ko ko dukiyar maraya ko laifin alfasha ya kai kashe mumini shi kashe mumini ai gwanda ma rusa ka'aba kan kashe ran mumini daya to amma da Allah zo hana kashe ran mumini sai ya ce ma kana li mumini an yaqtula mu'mina illa khata ka sai kasu da sigar korewa domin laifin da yake ciki ya fi nan zinatin da sauransu kun gane wannan bayanin saboda ake da ana so a nuna muku duk wanda ya bulaguro don neman tubarrakin wani wuri ko masallaci ne eh, ko kabari ne banda masallatai nan guda uku to zunubinsa tsananinsa ya fi muni tsananinsa ya fi na wanda ya ci alade an gane ko don alade karar kawai ina ma harama alaikul mai ta da wadda maula malfis amma wannan latushin shirtu zai in musulmi ne baya matsa baya bulaguro don neman tubarraki illa ila salatatu bisati saboda haka wannan ba sai a wannan ba ko a qur'ani ko a hadisi duk lokacin da kaga abu ya zo a sigar korewa to ya fi tsananin muni muninsa ya fi tsanani kenan bai ma dace da shi ba sai ya ce don haka wa huwa ablagu min sarihin nahi korewa ablag ya fi zafi da karfi min sarihin nahi sama da a fito da hannun a fili ka annahu qala kuma ayat da yace ma kana lin nabi an yaqul kana haramun lin nabi an yaqul qala la yastaqimu shar'an abuna ke nufi bai tsayu ba a shar'ance an yi sada da safar illa hazil bika kada mutum ya yi bulaguro wai da niyyar neman lada a bulaguron ba sada zumunci ba ba abu na ba wai don neman tubarraki illa hazil bika sai wai na wurare guda uku lima ikhtasar bihi saboda abin da take banta da shi minal mazaya na fifiko don ka'aba tana da fifiko akan masallatayyar kowane kasa sannan kuma daga shi sai masallacin annabi na madina yana da fifiko a kan kowane masallaci a ban kasa in ba ka'aba ba sai na uku masallacin kudus tana da fifiko a kan kowane masallaci a duniya in ba na ka'aba da na madina ba masallacin uku ne ka'aba shi aka fara yi a duniya inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi bakka awwala baitin wudi'a lin-nas to shine farkon gidan da yazo a duniya wala yatawafu bil baitil atiq baitil qadim ke shi yasa qurtubi yayi bayani mai fadi ka'aba ana shimfida kasan nan sai ka'aba ta bayyana kanta wata ruwaya kuma ya ce jibrilu ne ya gina sannan tsakanin gina ka'aba da masallacin kudus sun fada kasa da shekara arba'in chips ya ka gina masallacin kudus ka'aba shi ne farko sai doki falala duka amma fa in ka ɗauki masallacin kudus ne na biyu ba shi yake bin ka'aba ba sai na uku a masallacin annabi na madina shi yake bin ka'aba don ka san kuma wani ka'abar ya samu falalar daɗe farkon zuwa duniya da kuma mafi falalar masallaci amma kuma masallacin annabi na madina ya zo baya bayan su da gina masallacin kudu an shekarar dubunnai kafin da gina masallacin annabi na madina amma na annabi na madina kuma ya fi na Kudus. amma bai kai na ka'aba ba wannan kenan saboda haka yana eh, eh, kafin mu ci gaba ku gane akwai abu da ke ce masa istisna'ul munqati a larabci amma abin da zai taimaka maka ga gane wannan fasara hadisin abin da ya kawo musu har imamul gazali yake ta rawan baki kun ga hadisi ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid kar a yi bulaguro sai zuwa ga ime masallatai ya uku to kaga hadisin akwai abu da ake ce masa istithna'ul munqati yanzu mun dawo balaga eh akwai al-istithna'ul muttasil akwai munqati kaga menene al-istithna'u to gashiya la ilaha sai aka to gashe illa Allah wal asr innal insana lafi khusr kowa tsararre ne sai aka to gashe illa allazina amanu illa illa illa da shi ne harful istisna to duk inda za ka samu togashi ana son abu rukunai uku kafin ya zanto istisna ul mutasil cikakken togashiya na ɗaya a samu harafin togashiya ɗin wanda shine illa ko ghaira ko siwa kaga illa al-insan lam yughus sai aka samu harafin da ya shi illa sai dai da amanu kun ga mun samu daya sai na biyu a samu al minhu wanda aka shiga aka shi a cikinsa. sa sai na uku al na wanda aka shi kaga innal insana lafi khusr kaga lalle ko mutum yayi asara sai aka ce illa sai dai akwai wanda ba su ya tsara ba sai dai daga cikin ya kawo ce sai dai din ne daga cikin al'insana din ko ba gaba sai aka ba su wata siffa su yi iman suka aiki kenan sai an samu harafin togashiya da kuma bangaren da aka togashen a me aka shiga aka togashe su aka ciro su da su da aka ciro da كان yi لا إله إلا الله لا إله المستثنى منه إلا المستثنى إلا حرف المه استثناء الله يا زمي المستثنى كان يتوى لا يدخل الجنة إلا التقي لا يدخل الجنة المستثنى منه illa harful istisna attaqi almustasna to nan duk lokacin da ka zo ka samu al-istisna da kafofin nan guda uku ya zama istisna'ul muttasil ya zama cikakke amma in an rasa ɗaya, annabi ya ce la tushaddu rihalu ba za a yi bulaguro ba sai zuwa ga masallaci uku kaga mun samu illa harafin togashiya sai dai salasa masaji masallatai ya uku mun samu almustasna sai dai ba mu samu almustasna min ba don da za mu yadda da zai fito al-istisna muttasil sai ke la tushaddu rihal ila ayi masjidin illa ila salasati masajid to sai cire ayi masjidin shi yasa ya zama al-istisna ne munqati da ana sai zan mutasir la shaddu rihalu ila ayi masjid ko la shaddu rihalu ila ayi balad la shaddu rihalu ila ayi kabrin illa ila amma tunda bai kira ba kawai ba za a yi bulaguro ba zuwa ina bai faɗa ba yace sai dai zuwa ga masallatai ya uku to ina ne ba za a yi bulaguro ba ka bai faɗa ba to wannan sai zama al-istisna'ul mai munqati in mun shiga balaga muka ɗauko al mun gane istisna'ul muttasil shine mai rukuni uku mun kaza mai rukuni biyu sai mu ɗebo su kuma mu kawo su cikin usulul fik. a usulul fik, al-istisna'ul muttasil kuna ji khas ne al mun munqati kuma am ne idan ka toga shi ka kira suna to wannan ya keɓe amma in baka kira suna ba to baka keɓe ba yanzu annabi ya da annabi ya ce la to shaddu rihal ila ayi masjidin illa ila salatu masajid ba a yadda a yi bulaguro ba ga kowane masallaci sai masallaci ya uku kan ya kira masallaci a can sai a ce hannun kawai yin bulaguro don neman tubarrakin masallaci ne ba a yadda ba sai uku amma tun da ya ce la to shaddu rihal ba a yin bulaguro bai faɗi zuwa wuri kaza ba yake sai zuwa masallatai ya uku da wannan tufidul umum kenan la tushaddu rihal ila ayi qabrin ila ayi baladin ila ayi buqatin ila ayi makanin ila ayi ila ayi komai na duniya ya shiga ka don ka gane abun sosai ana iya kana iya cewa in ka kada a ci miyar kuka sai na dawo sai na zo kar a ci miyar kuka sai na zo an kawo abinci kala kala kenan kana nufin su ci kubewa su ci yakuwa ko ba gaba ne da sauransu amma in kace kada a ci sai na zo ai ba zan kira suna ba ana nufin kowanne kar a ci sannan ko in kace ba kowa ba ko mutum ɗaya. ba ko mutum tsaya a gidan nan to mai yiwuwa kuma akwai akuya a gidan akwai rago a gidan amma ka ce ba komai a gidan <laughs> to ai ba kowa kenan saboda haka abin da sa malamai suka ɗauki wannan fassarar cewa ba za a ziyarci kabarin shehi ba ba za a ziyarci kabarin waliya a yi bulaguro kaza kaza ko da annabi ba don wani ya zo suna wani mukafai. Yana latu sadu da alba a yadda ka yi balaguro don neman raki ba wani ba kai yi neman salati ba ko ma ina ne illa ila da masaki. ina fata an gane wannan to kaga malaman da suka ce ba za su ziyarci gabarin shahirai kaza kaza ba sun fakirci istisna'ul munqati tufidul umum ne wa'anda ko suka ce wawa ba su fahimta ba sai suka ɗauke ta matsayi ɗaya da istisna'ul muttafil wani abu sai ka je gida ka natsu ka dan ba za ka gane kayanka eh? akwai me? adat yo a cikin a harbin istisna ba ta suna da yawa haifar muka duka ba yadda muka ci akwai illa akwai khala akwai suwa akwai ghairi ghairi maghdubi alwala wa da sauransu akwai su da yawa haka ne idan mutum ya dubi balaga ha zai samu bayanan nan kuma kamar usaimin shi ma ya rubuta balaga ya yi bayanai masu tsari yawa ko ka nemi dalilin balaga duk za su taimaka maka to shi da kina abin da akwai saboda haka wani hikimar bayyana wannan bayanin don kar kai ma ka zo ka samu challenge wani lokaci kawai don me aka ce to fil umum da annal istisna munqati fakar kawai shi ne magana al istisna wal munqati kuma shine wanda aka shafe al-mustafna minhu shine kawai to aina muka tsaya والرحال بالحاء المهملة شي رحال ده حاء مرة ديغو أصلي مهملة أصلي ده جميع me ma'anar muhammara to za mu yi kawo mishi a wata yawa to kamar a wani littafi kuma taba tsawon wannan kalma aina akwai wani littafin tauhidi da yake cewa annala la khalaqana wa lam yakhluquna abathan wa lam yatrukuna hamala bai bar mu gaga ba to ya ce mu gumala an kyale shi gaga ba ai masa eh, ado da digo ba domin duk lahaja na malamai galibi na lugha yana tafiya ne da larabcin yanzu wasalin sama ana cewa sa mai fataha don ya ke cewa maza fataha me ma'anar fataha ya bude don za a gira mai fataha sai ka bude bakinka a ba kuma za ka ai ka rufe ba ta ya ai za ka fataha fataha amma rufu a sai ka wani mai da bakinka kamar wani rufin doron zabi amma fata budewa za ka yi shi yasa fata ne suna ce masa nasar rufin nasar ai a nahau so Allah ya zaka yi rufin nasar don za ka kafa bakinka don nasaba ya kafa wa idan jibali ba musibat duwatsu ya aka kafa shi yasa malaman lugha suna kokarin teta ta ne da kur'ani da hadisi yasa in kana karanta littattafan nahu na duniya in za su karanta da kai fi'il mudari fi'il amr fi'il madi wani yake fara kawa akwai ba fi'il mai madi sai mai mudari sai mai amr duk littafin duniya sai an koyar da kai madi kafin mudari kafin amr domin haka in ka duba ko da mu dauki na alwaza idan aka saba karanta na yace fi'il madi wa kullu fi'lin yadullu ala husul al-amal fi zaman al-madi al-amsala jara al-qalbu wa qafa ar-rajulu da'a al-kitabu ja'at al-bintu dakkat as-sa'a fadat ad-dajaja ka gama sai na biyu al-fi'l al-mudari wa kullu fi'lin yadullu ala husul al-amal fi zaman al-hadiri أو المستقبل ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارع وهي الحمد والنون والياء والتاء الأمثل أغسل يدي ألبس ثيابي نلعب بالقرة نمشي في الحقول ينبح الكلب ينتبه الحارس تأكل البنت يا قارئ تو سيكون أنا أقول فعل الأمر هو كل فعل يطلب به وصول الشيء في الزمن المستقبل الأمثلة al-mustaqbal al-amsala <laughs> ايه الادي القرية هذا يمكن تاكا وادي عجل ما بغى دعال هنا كل شيء أوه مو هذي إيه البس يا بكا اها إيه الاب القرتي تصرف وكان سيدا كا ماضي كافي مضاري كافي كا امر امر ده مستقبل to sai suka ce na ɗaya idan mutum zai gyara rayuwarsa ya fara da gyara mazi da tuba ko ba gaba ne ya gyara hadir yanzu da ibada mai kyau ya gyara mustaqbal da kyakkyawan niyya kuma gaba ɗaya sun ɗauki wannan salafus ɗin a ayar makwabcin ayan ƙarshe a suratu yasin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun انما امر للي الامر الله اذا اراد اراد في الماضي شان ان يقول يقول كن هذا كماضي مضاري مضارع هذا سبت تو سلام انا هنا الدنيا كده وانك تو ده تجي حمل شنو ان قال مهملة مهمل ان جم شيء شنو جم الرحل وهو لبئر shi ga raƙumi in an ce rahal sirjin hawan bayan raƙumi ka sirji in an ce sirji lilfara sirjin bayan mai doki rahal na bayan raƙumi to dama in za a yi long journey raƙumi ake hawa luxurious kenan shi ne lati shaddu rahal kada a hau luxurious in ji annabi kar a hau big bamba in ji annabi ko ba ga ba kar a hau golf za a yi long journey don ziyarar wani wuri illa ila salatati to yanzu kaji wanda zai yi bulaguro dogo ba zai samu wani kukkuba ko rukuna ya hau ba Kuma ba gaba shi yasa ko kaje tasha a duk lonjo ne ka motar ta daban ne yanzu in ka je tasha motar da zai dauke kai kai ga kwaya ai ba shi da motar da zai kai ka Kano ba ko ba gaba sai da wanda ga motar da zai kai da za a yi mota na garin wanda zai kai ka Kano ba shi zai kai ka Lagos ba to shi ma la shaddu rihal yanzu sai ka dau bar su raƙuma su jakuna sai ka dawo kan motocin zamani eh ka sharon ma lafiya ko galan zai ai dogon tafiya zai ba a yin bulaguro da wayannan illa ila salatati masaji amma in na fe ne kana yin hawa don daga unguwa zuwa unguwa ne <laughs> ka je wani masallaci ka je makabarta ka yi ziyara sai ma ci gaba da cewa Ah, wa huwa asghar min al yana eh, karami da katab katab shi ba sirri da ba shi karami ne wa shaddu rihal asali ma na shaddu rihal azar sirri a bayan ragumi kinayatu kinaya ce alif safar akan mai bulaguro da annahu lazim lil safar amma a yanzu da annabi zai magana sai ce kada ku daura belt sai zuwa ga masallatai yau sharɗin sai ta kada a aza sirri kaza in za a yi suna wani rakumi a unguwa suna yawo ba sa sa sirri amma in bula ba za a sa sirri yanzu galibi za ka ɗaura bel in ba manyan birane akwai biya wa da rasta fi yan sa'idawa ba ko ba ga ba to ai a gari galibi ba a saba sa bel ba amma za ka yi yanzu ko da ga mutu yana fita ko yana shiga mota ya sa bel za ka ce ina kai ni ba ga in ka san to shaɗu rihal shi kuna girbi. wannan kinaya ce ta magana yanzu ai a baburance sai ake ta lungu fa ai asalin lungu lungu ai wani abu ne daban amma wannan kinaya ce ta magana eh ma'ana yanda idan mutum yana lungu ba za a gan shi ba kenan zai je yadda ba za a gan shi ba kada wani kinaya ce shi da gina la'ana wa lazimin lissafa da wani yana lazantar bulaguro walaisa fi hadi wa wa kafir wa til muslim tushadd rihal ila thalathati masajid amma ya zo ruwayi ana sanya sir da yayi bulaguro zuwa ga masallati ya uku ne min ghairi hasr ba tare da ya takaita ba walaisa fi hadi ruwayi man ushid shadd rihal amma ba har yanzu a wannan ruwaya bai zo da hana yin bulaguro li ghairi ha ga wasunta ba إذ العدد لا مفهوم له عند الجمهور والتعبير بشد وإذ العدد لا مفهوم له عند الجمهور عدد باء take ta fahimtarsa a wajen da yawa cikin malamai wannan ba za ku gane wannan ba yanzu idan kana karanta hadisi sai wani hadisi ya ce mutum biyar wani ya ce shida wani ya ce goma ko ba ka ba? to wannan baya kawo raunin hadisi amma sai dai in ɗaya ɗin da ya ce kaza sai ya taka birki ya ce mu biyar kadai in wani ya zai ce shida sai a ce akwai damuwa والتعبير بشد abin da za ka yi kwatance da shadu rihal sanya sirri, kare da ya fito ne makaraj a mafitar algalib galibi fi rukobil musafiri hawa mai bulaguro fala farka baina rukubin rawahili duk da annabi ya kirawo sa sirri raƙumi to ba a bambanta ba ba bambanci tsakanin hawan raƙuma wal khayli da doki wal bigal da jaki alfadari wal hamir da jaki wal mashi ko tafiya da kafa ne ka je wani gari ba a yarda don neman tubarraki ba fi hadal ma'ana kun gane wannan bayan kenan yadda yanzu ba a yarda ba daga nan biyu in hau mota in je kano don ziyartar kabarin wani malami don neman tubarraki ba to haka ba a yarda in tafi da mashin ba ba a yarda in tafi da keke ba ko da da kafa ne ma ba a yarda ba inda bulaguro ne suna ba amma an kira sa da raƙumi don galibi raƙumi eh, bulaguro da me ake alwacin da raƙumi kamar yadda yanzu a ƙur'ani galibin abinci sai Allah ce kulu ku ci arziki sai ce kulu ku ci kulu min dai ba ta mara zakna ku idan Allah ya baka arziki ka ci sai ka ce ayar ya ce ka ci ne amma bai ce ka sha ba don haka haramun ne ka sayi minerals ka sha da kudin ka sayi jus, haramun ne ka yi dinki sai da qur'ani kulu ya ce min ɗai ba ta mara ku haramun ne ka yi gidi kaga ko da kulu a ne yanzu yana nufin in tafi ko amfana da shi ina ba ta an gane da Allah wala ta kulu mali laifin karku ci dukiyar maraya amma ya halatta ya ci fadi da shi ta ci yayi magana saboda ko da ya kawo ci yana nufin al'iltifa amma abin da ya sa ya kawo ci don galibi an fi cin kuɗi sama da sawa da wani lokaci za ka yi ka riga ɗaya ka wuni da shi amma ka ci abinci na safe na rana na yamma ya kai total ya kai loma sittin shi yasa ana gina gida za ga yi dani bayan gida ai dani wajen cin abinci ai bayan gida wurin juyewa za a ta tona bayan gidan katoto a ce za a dade ana zubawa da ga yi kudi ci ake yi ko ba ga mai kudi moye wannan ke da jamala ya ce don haka da ya ce kar a hau rakumi don bulakuru ba wai ya tagaita takara rakumi kaɗai ba wa yadullu qawlu fi ba'd turuki fi sahih inna ma yusafaru ila thalathati masajid inna ma to kaga ma tufidul hasr dan da aka ce inna aka sa ma yana nufin shi kadai inna ma ilahukum ilahu wahid lalle kadai abun bautan ku abun bauta ɗaya ne to ya zo sai bukhari annabi ta inna ma lalle kadai yusafaru an yadda bulaguro ne na neman tabarruki ila shefa daga makka in kana hajji ka je madina niyyar ka ziyartar kabarin annabi na madina ka yi bid'a sai dai daga makka kai ci ka ziyarci madina don me don masallaci annabi na madina don la tushaddu har ila inda salata masallaci akwai masallaci annabi to in ba a yadda ka yi bulaguro don masallacin annabi ba to kenan wani shayi wa za ka yi bulaguro don kabarinsa Eh, in ba ita kai bulaguro don kabarin annabi ba to wani kabari ne za ta kai bulaguro don shi shi yasa mai hajji ya gyara aqidarsa tafiyar da zai daga makka ya zo madina li masjidin nabi yana zuwa masallacin annabi sai ya tun da na zo garin kuma a nan kabarin sa yake sai ya ziyarci abin karibar kafa amma me ya kawo masallaci shi yasa ma wanda ya zo masallacin annabi kafin ya ziyarci kan kabarin an fi so ya salla na tayyatul masjid ya tahiya a cikin assalamu ala nabi domin duk wanda ya wa annabi sallama a salla, ladansa ya fi wanda ya tsaya a kan kabarin annabi ya ce assalamu alaika ya rasu Ya sa duk wanda ya ji haji da ya je ziyara masallacin annabi na madina sai bai yi salla masallacin ba sai ya tsaya kan kabarin mai ya yi sallama ya yi sunna amma kai da kai annan masallacin dubal annan din nan ko mata da ya daki da ta assalamu ala nabi wa rahmatullahi ta fi shi lada domin sallama da kai wa annabi a na sallah ne sa fi lada don sallar don sallah ce wanda daga tauhidi sai sallah sannan sallah ya samu adon rufu'i da sujada ka bude sallama da kirari Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu kai Allahu akbar to kaga shi yasa yafi kowanne falala shi da abin da yake da shi yasa wani abu idan baka yi karatu ba sai ka je ka sha wahala eh sai ka sha wahala sai mala ya ce wa yadullu qawlu fi ah, akhraj muslim wa qawlu illa ila salata masajid istisna'un mufarri' eh, mufarri' mun munqati idan kenan wanda aka tsanka wani reshensa, sa wa taqdiru al-kalam la tushaddu ar-rihal ila mawdi'in aw makani ba ai bulago zuwa wani wuri a duniyar nan sai zuwa masallatai yau bayan kila an ce fa'ala hadha kan haka yarjimu zai lazumtar Allah ya juza safar ila makanin kenan bai halatta ba a yi zuwa ga wani wuri gairar mustasna banda wanda aka shi kenan fala juzu safaru li ziyarati ibrahim kenan bai halatta ba kai bulaguro don ziyartar gaban waye annabi ibrahim alayhi salam la anna al mustasna minhu fil mafrad la budda an yuqaddara a amul am ajina ga muku ba istisna'ul munqadi ko mufarrad to yana daukan a amul am ba ma am kadai ba to fidu a amul umum kenan ko ina ba za ka je ba sai masallatai na wuta ujiba an bada amsa bi annal murad bi amil am ma yunasibu nau'an abin da yake nufi da amul am wanda abin da ya dace da wani nau'i wa wasfan da sifa kama idan qulta kama idan illa ruwaidan illa zaidan illa zaidan zancen illa in ka ce ma ra'aitu illa zaidan ban ga kowa ba sai zaidu ko karami yaro ko babban yaro don ba ce ma ra'aitu illa zaidan ta ji ma ra'aitu rajulan aw ahadan illa zaidan la ma ra'aitu shay'an aw haywanan illa zaidan فهنا تدبيره لا illa masjidin illa salasatil salasa al masjidul haram? al haram masjidul haram da an alharam ko ba ka bai bil jarri an kasa da me me jarri ya kisa eh, da jarri don ai la tu shaddu rihal illa ila salasa masajid sai aka ce masjidil haram masjidi an ka dalilin da kasra badal ne mina salasa ya zo maimakon salasa don shaddu da hal illa ila salatacci masajid salatacci uku din ba an gaji da kasra ba to in za ka irga uku sun sai kasu da kasra kasra masjidi masjidi masjidi in ka ce da eh, ba ni da wasu ba ni da koma a jikina sai kudin abubuwa guda uku sai ka kawo kudin da kasra eh ya akwai kudin nama sai ka ce nuqudil lahmi eh in kuma ka ka kudin da rufu'a sai ka ce nuqudu yanzu misali kana so ka ce eh, eh, li arba'atu aulad ina da yara hudu arba'atu ba ka kawo yaran da rufu'a ba to yanzu ka irga su sai ka suna da me da rufu'a rufu'a an gane ko eh sai ka ce muhammadu wa Uthman da sauransu in kuma ka ce arba'ati sai ka ce muhammadi wa kaza wa kaza arba'ata muhammada wa kaza wannan shi ne badal to shi da wannan anahu ana kiransa badal madadinsa sai ce me badal ne mina talata warrafu yan kasa da rufa khabar لمحذوف يعني كاد رفع كويات مسجد أو خبر لمحذوف نابنا بشار تقديره هي المسجد الحرام هي إذا أنتم مبتدا المسجد الحرام شنو مين أبا كنت مبتدا دخل ما هو المبتدا اسم مرفوع في أول الجملة خبر بقى يكون مع المبتدا جملة to yanzu na ce allahu ghafur lirabi allahu ghafur allahu mutala marfun bi zama ghafurun ba abar mutala bi ina ja huwa ghafurun yanzu huwa din nan zai zama mutala amma kace kunja al mutala me ismun to huwa ismun ne huwa din ismun ne suna ne mana na'ibul ism shi haka an zama ai huwa na'ibul ism damir ne ai damir yana matsayin ism to yanzu ya ce kai lirabi huwa ghafur huwa mubtada ko ba ka ba ko damir munfasal amma huwa mubtada ko ghafur shi ne me kabar. to mubtada da mu wani wasu da yake zama ɗauka. zumba to za ce hu hu lahu ya eh? to tun da zan musa da ba za su hausa rufa ba wadan kai kokari wai a in ka kan nawa akwai al-huruf allati laha haqqus sadara akwai harufan da suna da gadara Eh, su idan sun zo makaranta ba 'yan naziri ba ne ba 'yan firamare ba ne ba 'yan sakandiri ba ba naziri sai ya sa firamare sai ya sa uniform sakandiri sai ya sa uniform amma game da sakandiri ba sa uniform to shi huwa hiya Azamair suna cikin da su ba 'yan naziri firamare sakandiri ba yasa ya ta huwa mutada amma don bai dauki rufa ba zai ce ko min al-alfaz allati laha haqqu sadara suna da yanci suna nan kamar mata ne idan samta da biya istamta da biya wa biya iwac sai ne ka ɗauke da haka wanda ke sai ma da ya ce wa masjidi hada wal masjid al-aqsa sumiya bihi li budihi an masjid al-haram masallacin gudu zama yake ta wata masjid al-aqsa mafi nisa da yana da nisa da ka'aba ma'ana masallacin annabi na madina yana nisa da ka'aba amma kuma masallacin qudus ya fi nisa da ka'aba shi yasa ka ce wasu aksa. subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wa minhu yustafadu za a samu fa'idar fadilatu hadhihi al-masajid falana wa inna masallatayya wa min ziyatuwa da bambancin ta ala ghairi Kauni ha masajidul anbiya'i alaihi salatu wasallam wai na masallatayya guda uku sun samu falala ne don masallatayyan annabawa to ka'aba nawa ne annabi na annabi ibrahim ku kawo nan su to ni fa ibrahim da yake so na bi ba ina wala wa yadbawana li ibrahim makan albayt an nuna masa ka'aba kusa lojin ka'aba ya rushe ya zama rairayi har ma kod nasa ya bata sai Allah ya nuna annabi Ibrahim a wurin wasu suka ce malaka Jibril ya zo ya zana wasu kuma suka ce guguwa aka yi ta yi rawun yana ta yi ana cewa ya zana yana gama zana a guguwar ya tsaya yana tono sai ga asalin foundation na Ka'aba wani farin duwatsu ne sai gine a kai kawai yin ba wa ana li Ibrahim ana an nuna masa to ginin fa ku kama na ayin ginin سوره البقره wa idh ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل wa isma'il منا taqabbal minna to kaga nan gini ya zo falan ma bal sana ah, ah, to mun ji a can ga wannan ya zama na annabi ibrahim ko idan muka ɗauki na madina na wani annabi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu samu hadisan da da annabi ya kawar daga maka zuwa madina da kutubu siyar farko abin da ya gina masallaci kuma ya ce kana tsaye da dabbar ta sai ila ta durgusa kuma da suke gina masallacin ma ana dan wasu baitoci don ƙara uh, kuzari ku kawo mana baitoci don ba turamar su ga sha ba har annabi na bulo me ake cewa اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا والأنصار wacce ko ka dawo Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fa lil muhajirin wal ansar haka da haka aka yi to sai masallacin gudu na wani annabi ne sauran kada <laughs> to shi ku ji masallacin gudu kuna ji a a takaice za mu ce kamar annabin Allah Suleiman ya gina ta ya sake abin amma ana nufin shi masa annaba da yawa sun yi alaƙa da wurin domin kaga annabi Isa ana ma mamarsa ta girma kullama da kala alayya zakariya al-mihrab eh yanzu in ka shi annabi Suleiman ko Dawud da suka gina in ka zo baya annaba da yawa sun rayu a wurin kamar annabin Allah Zakariya ya yi alaƙa da wurin da Yahya ya yi alaƙa da wurin annabi isa ya yi alaƙa da wurin waliyar allah maryam ta yi alaƙa da wurin kakar annabi isa ma'aikar maryam ta yi alaƙa da wurin don ai kakar annabi isa ta jarabe ni na zartu na kama fi ne ta yi nazar na same ga masalacin gudus sanin wadda ta haifi maryam sai ta girma a cikin kullama da khala alai azakarin kiram ko daga masallacin da ma ta yi fita da ta hadu da mala'ika kuma masallaci da zakar yake kawo ta abinci kullum ma da khala alaiha zakar Waje da inda ha, riska. kuma a nan masallacin annabi isa ya sha'a'ir nasa da annabi zakariya ya girma da shi daga annabi ya haya ka masudul anbiya shi masallacin kudus ma masallacin annaba ne gaba daya lokacin da annabi zaka yi shi sama sai da Allah ya taro masa annaba sama da dubu din so zo ka taro annabi ya limance sa ya bai wuce shi masjidul anbiya shi yasa aka ce ila masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu akwai dimbin albarka albarkatan annabawa ya kare a wurin albarkatan fruits a duniya ba inda ya kai wajen yawan fruits apple ne menene komai fruits akwai a wurin yasa ala ki kiransa al-ardu allati barakna hawlahu min ayatina innahu huwas samiul basir da kauni ha shi yasa masajin abi alaihi salatu wasallam li'anna al-masjid al-haram qiblatu an-nas wa ilayhi ka'aba ai ta a hajji ko shi da al wa masjidur rasul ussis ala taqwa la masjidun ussis ala taqwa min awwal yawm wal masjid al-aqsa qiblatu salifa al-ummun fuskanci ka'aba kudus mu ma da muka zo a musulunci a yi wata 17 zuwa 18 ana sallata yana ta kudus saboda haka masallacin kudus Baitul Maqdis yana da daraja a wajen musulmi yasa a duk na wurare na musulunci da kawai Isra'ila ne ta zo ta mamaye yanzu kamar in kan je inda suke cewa Laham sunan gari amma asalin larabci da Baitul Laham gidan nama duk na wurare ne na musulunci wurare ne na annabawan Allah annaba sun rayu a wancan wurin da yawa annaba Allah banu Isra'ila saba'in ba, annaba saba'in shi sa annabi Musa ma yace udkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum al-anbiya Annaba wanda ake annaba 70 kadai fa a kabila banu Isra'ila iz ja'ala fikum al-anbiya wa ja'alakum mulukan manyan sarakunan duniya da suka shahara suna alaka da banu Isra'ila su ne duk wuraren ne wanda don ma sun ne wani babban sarki ne ala ce atlu alaikum al-dhikra fararon ku labarin su ya yi bayani don sarautarsa har talaka da suke mafita rana yana mulki a kansu amma ba a tsaba ba ta yi zaba da ya je ko kowane sai ya tara sai ya musu jawabi kawai yanzu ya kama hanya da tafiya sai yanzu ka gansa china ba sai ya hau buzu ba wa atina wa min kulli shay'in sababa yana iya komai yanzu da yau zulkarnain zai fita yana ɗaukar tabo sai ya gyara handset yana tsinkare shi sai haka haka sai da chat ya tashi na makanna lahu fil ardi wa hum min kulli shay'in sababa dan tura ko ne tafiya da gaba ma ba inda bai taka a duniya ba sai ce sai na dawo ya ya mayafinsa ya tsara wani sai ce sai na dawo bari je bangon duniya in dawo sai je yanzu ya dawo ba sababa ata idza balaga ba sababa ata. karshen ta ma don ka san sarkin ya yi aiki a zamanin sai da ya je bangon duniya ya katanga gwamnoni nawa ne ba su yi katanga wa wasu ma'aikatu ba sai har duniyar ya je mata get a tuni zubur hadidi hatta idza sawa su baina sadafaini qala buhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alayhi katra don karanti masu sawu an yadharuhu wa masada'u lahu nakba amma bai yi irin abin da kada wani injiniya don kura da kansa ce ko kiyama ba zai girgiza ba sai ce fa fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkan wa kana wa'du rabbi haka sai aka ce to bari mu lale nawa za mu biya ka sai ce ma makanni fi rabbi khairu na'am <laughs> kaga abu ya kare ai to kaga wannan duk abin Isra'ila wa atakum ma lam yuta hada min al-alim su aka yi wa gata da ba ba kowa ka daga daron ka ka sai nama ma soyayya ce nazzalna alaikumul manna Kwanu miya ka ɗauka ne kwanu tuwo ka ɗauka daro lamba wande. kana ɗagawa kawai naman tsuntsaye a soye zuma wani ba me za ka yi da zuma galan wai ya jarka dubu goma dubu sha ɗaya ba shi ne ruwan shanka ba kuma in ka ce ya Allah yau da rana Sai ya yi hadari sai ku samu inuwa a garin wa zallalna alaikumul ghamam aka ce ku ci ku sha kar ku yi noma amma kawai don rashin kunya na kakannin su yahudu mubarak ko ba haka ba da su ɗarin sharon da ya musu allah nasbir ala da ami wahidin ka duk wa wahidin har wala na rabba ka yi khuruj lana ma tudu lahu min batli hawa ki dali hawa qumi hawa ala hawa basriya har da albasa an duk kalli wawaye atastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi huwa khayr sai me ban ji ba <laughs> to jina ibi don man gada kenan <laughs> ku da ki lamba 7 <laughs> ku da ki lamba bakwai martanya fa ina masu al wa duribat alaihim zillatu wal masdar shi yasa ai in ka je wani kawai sai ka an doki noman kadai ala talauci ba a yi a yi noma a zuwa juya kudin ba sai a yi bana shekara mai zuwa za a ƙara ana zarewa ta ɗaya na sarwa ana ci har ya zo bai kasa noma <laughs> shi sa hadisin cikin bukhari an ya shiga wani gida ya ga kalma a nan kalma a nan iri na dawa a an rataya a nan irin mazila a can eh, irin wake a can annabi ya shiga shiga ya ce kai duk gidan da suka shagaltu da wannan abun sai kaskanci ya shiga ba wai annabi ya hana noma ba don har aljanna ko gona haka a jesu sai a nabi duk gidan da suka shagaltu da wannan sai kaskanci ya shiga gidan kuma ka duba kaskanci ya zo ta noma nawa ne waɗanda don noma su koyi shaye-shaye don bare ma ne ko gonan kansa ne shan tramol sai don gonan sai ya haukace gaba ɗaya ko bai kuɗin ba ka shi ne don noman nawa wayanda ba suka zaka yaro zai je makaranta zai je islamiya can gona gona gona yaron zai ta gona zai ta gona bai yi makaranta ba ga wani ya je ya karatu ya yi likita ya yi likitanci ya zo an zo da wannan manomin me yake damu ga kaza za a yi maka tiyata tiyatan ka dubu tamanin sai ce to shikenan ni dama na samu masara buhu ashirin naira dubu hudu ya je sai buhu goma dubu nawa arba'in buhu goma dubu arba'in yanzu wahalan da ya yi na wata shida din sai ya saya ya kawo likitan a awa ɗaya gama tiyata yanzu likita ya cinye kuɗi akwai wani bature ya ce gaskiya wannan annabin kuɗi ya yi gaskiya don ya duba za ka ga wani matashi bature na secondary school sai ya kera wata waya da dubu tamanin dubu ɗari wani zai je wata shida ya nomi abin da ma ba zai sai wannan ba ko kuma ya aji ya kera mota a kalilan lokaci wani za ga ya yi noman shekara na ya yi noman shekara na ya yi noma kamar shekara biyar yana tara kudin mota mota ma fa sai ya zo a gwanjo a kwatano a kwatano ma sai ya zo an dan hau hau ba kudin da ya shekara da shekaru yana tarawa shi yasa annabi ya yi magana na ilimi ba kaɗan ba sai su ga mai noman shi ne da wahala saboda haka in kana noma ka samu din sai ka zo kai karka cewa kai kowace shekara noma za ka yi ko za ka yi din wani abun kaɗan sai ka samu jari ka samu wani hanya ko ana juyawa wani shekara a jiya sake noma a zo ana juyawa amma kai kullum ba ci gaba ka noma ka cinye ka yi kashi wani shekara ka je ka sake share ka duba me ka ƙara shanu ɗaya ne ko akuya ɗaya ka saya kuma da annabi ya zo wajen kiwo ya ja hankalin ka kiwo ya ce wanda ba shi da karfi kare kiwon shanu mai karamin karfi iri na ya da mai kiwa kuya amma ba ka da karfi kai kiwon shanu ka je ka sai da wani filin ka ka je ka sai wani shanu dubu tamanin ran da ya mutu ba ko ya fasa ya man kana da karfi ka yi noman shanu amma in ba ka da karfi annabi ce ka yi kai kiwon awaki da tumaki ka dubi ragon laye lokacin laye mana ɗaya sai ka je ka sai dubu talatin dubu arba'in to ba wa hana kiwon shanu ba in kana da karfi ka yi Eh. wannan kenan to kaga al'ummar da suka gabata kaga kamar yau eh, abuna bar isra'ila sun samu gata da yawa walmazuri an sa aqsa qiblatul umam as-salifa wa fi a cikin annahi akwai hali an shaddi rihal ila khairi hadhihi thalath game da bulaguran zuwa ga inda ba wa'annan wuraren ba don haka maganar gazali ya zama gazal ya wuce ba za mu yi aiki da shi ba lakin ikhtalafu ala ayi wajhin فقد نور معناه لا فضيلة في شيء الرحال إلى مسجد ما غير هذه الصلاة ونقله عن عن جمهور العلماء سمو سيانا إن شاء الله كراتون قبل سمو زوم جينا عبد الله أبونا فدانا ديري أنا إمام دانسا كل فوقو تنتنا إن شاء الله في منا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك kai ban kwale ai ban da kai kai da kai noma za ka yi makaranta ai